أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد كم هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta asabar safiyar 20 haka ne ko 20 daidai ga watan biyar hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda take da shekaru 1440 daidai muna cikin masjid nurul islam inda muke daukan darasi a cikin littafin sharh al-aqidah al wasidiyya na babban malami al islam ibn taymiya wanda muhammad ibn salih al-usaymin yayi wa sharha muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rahma Allah ya sada mu da su a jannatul firdausi da rahmarsa muna daidai inda malam yake kawo mana dalilai da suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai yi kama da halitta ba babu kuma halittar da za a kamanta ta da Allah saboda dalilai waɗanda suka zo a nassosi kitaban wa sunnatan da kuma dalilai wanda hankali ma in an kamanta masa zai kama da kuma yanayin fiɗira ta ɗan adam yanda Allah ya halicci ɗan adam kawai sai ya sa masa da ji a jikinsa cewa akwai wani abu ko wani wanda ake ce masa Allah shi ya fi kowa lokacin da mutum tun yana yaro daga matsala ta same shi zai ce wayo Allah to malam ya tabbatar mana da cewa a dalilai na hankali ma kawai abu ɗaya ya isa idan an kwatanta maka za ka gane lallai Allah bai yi kama da kowa ba in aka ce shi maujudun ne shi Allah samanne ne ko da yaushe tun fil azal kuma har abada to anan kadai an samu bambanci domin duk wata halitta da babu ita sai ta samu za a zo kuma a yi lokacin da za ta koma babu to kaga anan an samu babban bambanci shi Allah babu lokacin da ba shi sannan ba za a yi lokacin da za a yi ba shi ba malam yake ko anan muka tsaya ya ishe mu dalili sannan idan muka dawo sifofi za a ce ma kana ji ina ji saniya tana ji raƙumi akuya suna ji sauran dabbobi duk suna ji amma irin jin su ya taƙaitu ya bambanta da jin ubangiji ji irin na Allah domin shi Allah ne kawai jin yalwaci sama da ƙasa sanin ya yalwaci sama da ƙasa ganin ya yalwaci sama da ƙasa sanin sayayyar wace sama da ƙasa bismillah akwai wuri ku buɗa masa don haka babu wata halitta da za a kamanta ta da Allah don an ce kai mai ji ne an ce Allah mai ji ka ce ai an kamanta ka da Allah babu domin irin jinsa ba irin naka ba ne har malam ya kawo mana قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما Allah subhanahu wa ta'ala ya ji muhawarar da kuke yi da wannan baiwar Allah game da abin da ya shafi mijinta baka ba ta amsa ba har ta kai kuka gun Allah Allah kuma ya ji Aisha ta ce ina ɗaki ɗaya da su suna taɗin ina jin wani amma ba na jin wani amma ka ji Allah har ya ji to kaga Allah ne kawai za a ce yana jin nawa yana jin naku yana jin nasu yana jin na kowa in ba Allah ba ba mai irin wannan jin a ce jinsa ya game na ko ya komi kai in kai ne dai ka ji nan ka ji nan idan mutum goma suka zo kowa suka yi magana tare kuma maganar daban-daban za ka ce to dawa zan ji ko amma Allah inda za ka gane ko a nan aka tsaya ya bambanta da halitta don an ce Allah mai ji karkace an kamanta shi da kai don ka ba irin naka ba ne don an ce yana gani kana gani ba kamanta ku a kai ba don ganinka ba irin naka ba ne don an ce ka kai masani ne shi masani sanin ka nawa yake ba irin sanin sa bane malam ya kawo mana wannan dalili sannan ya nuna mana babu wani zati da yake iya kamantuwa da zatin Allah subhanahu wa ta'ala domin zatin Allah ne kawai kursiyin sa aka ce ya yalwaci sama da ƙasa ya kursiyuhu samawati wal ardh wane ne yake da irin wannan har muka ce kursiyin ka kai kujerarka a daki ma ba ta cika daki ba balle ta cika gida balle ta cika unguwarku ko garinku ko balle ta cika yankinku ko ma kafarku ko duniya kadai to shi kursiyinsa idan da za a ɗebi kasammai bakwai da kasai bakwai da abin da suka kumsa a tsora akan kan kursiyin din sai ka neme su ka gano inda suke don tayar wace su sannan babu wani mai zafi da zai iya damke ƙasa da saman nan duka lokaci guda da daya wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati matriyatun bi yaminihi mala yana kawo maka ne misalai da hankalinka zai kama don haka yake wala yumkinu tamasi bai yiwuwa a ce an karanta, an samu misaltuwa bainal khaliqi wal makhluqi tsakanin halitta a tsakanin mahalicci da waɗanda aka halitta su bai yiwuwa tun da har haka ne to yaya za a yi kai kai wannan misali don haka wannan misalin malam yake a shi to amma ga misali na hudu ko kuma ga dalili na hudu inda za mu tashi rabi'an na hudu na hudu sai mu ce innana nushahidu fil makhluqati ashiya'an tattafiqu fil asma'i wa tattalifu fil musammayati malam yake inna na nushahidu yanzu gashi ai mukan ga fil makhluqati ashiya za mu ga abubuwa a cikin halitta tattabiqu fil asma za a ga sunan su yayi daidai wa tattabiqu fil musammayat amma kuma yanda ake kiran su ya saba yaktarihu nasu haka ne ko yaktarihu nasu fi sifatihim za a ga mutane ma kansu sifar su ta bambanta gashi za a kira ka mutum a kira shi mutum a kira ka namiji a kira shi namiji ko to amma sai a samu akwai inda sifar ku ta bambanta yanda za a kira taka sifar sai ga an samu akasi shi yasa yake haza qawiyul basari wa haza ba'ifu sai ka ga wani kana da ido yana da ido amma baya gani sosai duru-duru yake gani kai kuma garau kake gani wannan mutum ma kenan da mutum wa hadha qawiyyu sam'i wa hadha da'ifu ko kuma ba'i wannan za ga yana da ƙarfin shauraro yana jin abu ko ya abu ya motsa zai ji kiris ya ji wani kuma sai an yi da ƙarfi jin sa yana da rauni gashi kuma duka kuna da kunnuwa kuma dukkan ku masu ji ne hadha qawiyul badani wa hadha ba'if wannan zaka ga yana da karfin jiki wannan kuma ƙaramin jiki mana raunin jiki gare shi sai ka ji ana ta kakkarfan nan to in aka ce kakkarfan to ba za ka taba ni ba sai ka taba malam Musa da kai ake ko don an ce garke can a kaina ba to haka abin yake shi kuma dukanmu mutane ne kafa biyu kafa biyu hannu biyu hannu biyu kunne biyu kunne biyu hanci hanci komi iri daya amma an ce karfan sai ka ga an tsallake ka an taba wani ko hmm. in an ga ce a ah, karamin kuma kila ma ya bi ka shekaru sai a tabo shi ce da kai ake to kaga an samu bambanci ma a halitta irin wannan wanda ga duka jinsi ɗaya ne shi ya sa malam ya ce wa haka za ta bayu haka za ka ga bambanci fil makhluqati lati fi jinsin wahidi a halittar da ma za a same su jinsi ɗaya to shi kenan wani sai a ce namiji wani kuma a ce mace gashi kuma duk mutane ne namiji namiji mutum ne mace ma mutum amma kuma sai aka samu bambanci to wa hakaza haka dai at-tabayun ake samun bambanci fil makalukati a cikin halittu allati min jinsin wahidin wanda ma daga jinsi ɗaya suke to ba ba luka bil makalukati mukhtalifatil ajnas me za ka faɗa game da halittun da su ya bambanta don an ce yadullahi ka ce ya za ku ce yadullahi kana so ka kamanta shi da mutum ne to amma da aka ce hannun giwa an giwa ta yi kama da mutum hannun ka na giwa ne eh? to ai ba kamanta Allah aka yi da kai ba don an ce sami'un mai ji ne an ce yana da ido naka ne eh liman ka shigo akwai fili don haka ba wai irin wannan za ka samu an faɗi abu suna iri ɗaya amma kuma ku ba shi waje ga sai a samu bambanci kuna ganewa to shi yasa ya ce zai ka ko yaya za ka ce idan abu ya bambanta ba wajen jinsi fattabainu bainahuma abharu kaga ashe bambanci a nan ya fi bayyana ba tunda an samu bambanci tsakanin ka mutum da mutum don haka ashe bambanci tsakanin wasu da wayansu min babu aula a nan wani haza la yumkinu li ahadin an yaqula inna li yadin ka yadin jamali hannuna ni irin na raƙumma ne zai amma ai duk mai kafa hudu biyun na gaba madadin hannu ne hannunka irin na raƙumi ne ba irin na raƙumi ba ne la shi ne. ahadin an yaqula inna li yadun ina da hannu ka yadi jamali auliyadin ka yadda zarra, auliyadin li yadun ka irra. zai ka ce irin hannun kyanwa gare ka amma kyanwa har har wanke fuska ce da hannayen ko ba gaba to amma an samu bambanci yake don haka Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce yana da hannaye ba wai lalle ne a same su irin naka ba har da zaka ce kawai an maida Allah mutum an maida shi jiki shi ya faɗa ka tsaya a nan kuma da yake laisa ka mislihi shay'un ba abin da ya kama da shi a nan za ka ɗauki fassarar cewa lalle hannun ba irin namu ba ne ko jin ba irin namu ba ne ganin ba irin namu ba ne saninsa ya bambanta da namu don haka sifarsa da ainihin zatinsa sun bambanta da na halitta tun da halittu ma an samu bambanci babu mai cewa yana da ainihin irin hannayen razuni ko irin hannayen zarra ko irin hannayen girra shanwa to fa inda na al'ana insanun wa jamalun wa zurratun wa hirra kaga ana mun samu mutum mun samu raƙumi mun samu zarra mun samu hirra amma kuma kowanne kulla wahidin lahu yadu kowa yana da hannu muktalifatun an misali amma ai ya bambanta da na biyu kowanne nasa kalarsa daban ma annaha muktalifatun fil ismi ko duk da cewa ah, abunan nan menene muttafiqatun fi ko a suna duka kowanne za a ce hannayensa ne to amma an samu bambancin sifa hmm. to don haka kar ka ɗauki wannan hujja ka ce ahli sunnati wal jama'a da suke baiwa Allah sifofi da suka zo a Qur'ani suna tabbatar da su ba sa yi musu tawili kace sun kamanta Allah da jiki irin na mutane ya za su cewa Allah yana da hannaye ya za su cewa Allah yana da kaza yana ka hmm. wannan sai dai kai din ne kake so ka saba wa karantarwar Allah domin in Allah ya ce yana da abu kaza wajibi ne ka ce eh akwai me ya hana ka kada ka kamanta shi da naka ko na wani ko na wani abu don ya kore wannan yake laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi shine kubutar ka kawai amma idan baka kamanta shi da abin baka sifanta shi da abin da ya sifanta kansa ba kai laifi in kuma bayan ka sifanta shi sai kamanta shi sai ka kamanta shi da halitta nan ma ka samu matsala ka sifanta shi da sifar da ya sifanta kansa sannan kuma ka kore misaltuwa daga gare shi ka kore masa misali babu abin da ya yi kama da shi ba za ka kamanta Allah da komi ba wannan shine aqida ingantatta ta gefen tauhidi tauhidi ya fi wuya fa jama'a ku rika sa hankali ah, fa naqulu sai mu ce idza jaza tafawutu bainal musammayati fil maqluqati ma shifa'i ismi idan ya halatta a samu bambanci tsakanin halittu duk da cewa sunayensu ya yi ittifaki ni mutum kai mutum sai aka samu kakkarfa aka samu mara karfi aka samu kakkaura aka samu mara kauri aka samu dogo aka samu mara tsawo ko aka samu kurma aka samu mai ji aka samu mai dandumi, aka samu mai raɗau mai gani garau to ashe mu kuma muna da sifofin da sifofinmu sun yi ittifaki to ya za a yi kuma ka ce in an ce Allah yana ji za a ce irin jinka yana gani ka ce irin ganinka wannan kai da kanka ya kamata ka yi wa kanka hukunci wannan ba malam ba ya kawo maka dalilai na hujja a ƙur'ani ko hadisi ba misali yake maka na hankalin kanka matsayinka kai tunda ba wai aya ka sani ba ko hadisi ka sani ba ya gama ba da hujja da aya da hadisi a baya ko na wa'inda suka sani wannan kuma yana magana ne akan wato dalilul akali dalili wanda kawai za a kamanta ma a hankali ma ka gane to don haka ashe lalle ne dole a samu bambanci a wajen ubangiji da kuma wa'inda yake zamowa matsayin mahalicci a gare su tunda su da aka halicce su ma an samu bambanci ballantana shi da ya yi halitta kaga wannan min babi aula shi wajibi ne ma ka ya bambanta da kowa da komi kamar yadda anan aka ce ya halatta ka bambanta halittu da suka samu bambancin yanayi to a kan kuma wajibi ne ma ka bambanta Allah subhanahu wa ta'ala da halitta ba za ka misalta shi da halitta ba muna gani ha So, a ci gaba muke hmm? to fa jawabuhu bainal khaliqi wal makhluqi min babi aula ko halattar da fifiko bambanci rashin misali tsakanin Allah da halitta min babu aula bal malaika kai na nuna a nan mu abin da za mu ce maka ma inna tafawut bayna al-khaliq wal makhluq laysa ja'izan faqat ba wai halar ne kawai ba bal huwa wajibu wajibi ne ma wajibi ne ka yadda Allah ya bambanta da komai amma saura aka ce ya halatta ka bambanta wani da wani ka ce wannan yana da farar fata wannan kuma yana da bakar fata ya halatta ka ce bakin za ka kira mun ko ka ce a farin ko a ce jan ko to wannan ya halatta to yaya wajen Allah da halittu ba ya ce wannan wajibi ne ma wajibi ne ka bambanta Allah da halitta in har baka fahimci lalle ne a bambanta Allah da halitta ba to ba za ka taɓa samu matsayi a masu tauhidi ba domin za ka zubar da tauhidinka ka yi wa Allah shirka ka yi wa Allah kini ba ka sani ba ha duk lokacin da ka ce wani ma yana ji ko ba a zo kusa da shi ba kamar yadda Allah yake ji shikenan ka gama wane ai yana ganin ka duk inda kake kamar yadda Allah yake gani a duk inda kake me ya saura an gama to yanzu mai inda suke bauta wa gunki su suna ga duk inda suke sun kira gunkin nan zai ji ba haka suke gani to yanzu in ba Allah ba wa za a haka kaga mutum ya zama mushriki duk sanda ka shiga matsala sai ka kira wani to ka ɗauka fa kai zai iya taimakon ka duk inda kake ko ba ka kusa da shi kamar yadda Allah ne ke da wannan sifa kawai zai gano ka duk inda kake kamar yadda Allah yake kaga ko Allah ne kadai ke da wannan sifa zai ji ka in ka kira shi duk inda kake kamar yadda Allah yake ashe ku kaga Allah ne kadai ke da wannan sifa kai ku kawai ne kace a'a ba haka bane sai ka kira shi kawai sai ka ji a jikinka ai ya ji sai Allah ya taimake ka kai ce shi ne sai ka ce wancan din ne ai da kace yanzu wannan kada ga zai tsira a gefen tauhidi ranar gobe kiyama ba zai tsira ba domin ya kamanta Allah da halitta in ka taba shi kuma zai ce eh, lalle Allah yana nan kaga ba bai kore Allah ba yana nan amma akwai mai matsayi na Allah to kaga ya zama shiriki su ma wa'ancan da suke bautar lata da uzza sun yadda akwai Allah ai akwai Allah asali akwai kuma wannan Allah nasu mai taimakon su taimakon gaggawa sai wani don shi taimakon Allah akwai jinkiri amma in kana neman taimakon gaggawa to sai ka doshi wa'annan to su za su maza maza sai su tallafa maka su sun ɗauka a lahiran ma za su samu taimako da wa'annan ne kafin Allah ya ba su damar samun rahama kaga wannan jahiltar tauhidi ne a ina muke na'am fa'indana arbatu juji muna da fuskoki guda hudu a kullu kulluha tadullu ala anna al-khaliq la yumkinu an yumathila al al bi ayyi halin min al-ahwal muna da dalilai yake dukkan su wanda hankali ne za a kwatanta maka hankalinka ya kama wanda za ku da nuna maka Allah ba yanda za a yi yayi kama da halitta ta kowane hali kawai ta kowane hali Allah ba zai taɓa yin kama da ko kuma halitta ba za ta taɓa yin kama da Allah ba babu wani halitta da yake da sifar da za ta doshi irin sifofin Ubangiji balle har ta kamantu da sifar ubangiji bi ayi halin ta kowane irin yanayi min al daga halaye wa bima naqulu aidan huna kunaka dalilun fidiri daga cikin abin da zamu kawo akwai dalili na ɗabi'a kawai ɗabi'a ta ɗan adam wa zalika ko na tsallake ne eh yana sana domin mutum bi fi'iratihi da fi'irar halittar da Allah ya halicce shi da ita ɗabi'arsa kawai biduni an yulaqqana tun ma kafin a lambanta masa a koya masa ya ariful farqa bainal khaliqi wal makaluki yana gane bambanci tsakanin Allah da bayin Allah haka kawai za zaka tashi sai ka gane Allah daban bayan Allah daban sai daga baya kuma in kai wani hankali mara hankali sai ka dawo kuma sai ka kirkiri wani sai ka ce bari ka yi wannan ya zama mataimaki na ubangiji wanda shi ne za a nemi taimakon gaggawa da shi amma yanzu yaron ka karami idan aka matse shi ya ji zafi ba zai ce wayo baba da farko ba wayo Allah hmm. ko hmm. ya gane Allah ne yake da wannan matsayin sai ce wayyo Allah ko hmm. oh my god ko to shi fidira ta dan adam haka Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam daga tashinsa ko musulmi ne ko arne ne zai taso da ji a jikinsa akwai wani abu Allah kuma kowa da ya tashi haka ya tashi sai ya ji a jikinsa akwai Allah kaga wannan fidira ce da Allah yake halittar sa da ita za su ji a jikinsu ba tare da an koya musu ba ba tare da an musu talqini ba kawai dai ka ji a jikinka akwai Allah kuma yi ka riƙa kiran Allah walaula hadhihi fidira ba don wannan ɗabi'a ba ma zahaba al ulkhalika da ba za ka ji ta wayyo Allah ko fata bayyana al'ada ya bayyana yanzu ana tamthila lalle misali mun tafkun sam'an wa aqlan wa fi'ratan korare ne a da za a karanta maka kaji sam'an kenan ko qur'ani ko hadisi za ka karanta nassosi da suke kore misaltuwa da ubangiji ba ta yiwu ba aklan idan hankali gare ka ma aka maka kwatance za ka gane lalle Allah ya bambanta da halitta wa fitratan haka kawai ɗabi'ar kama daga tasowa a jikinka za ka gane akwai wani abu Allah kuma ba babanka bane ba mamarka ba ba kuma sarkin ku bane ba kuma bushiyar gidanku ba ce ko hmm. to kaga shi yasa yace wannan za ka tarar da abun ya koru gare ka sam'an wa aqlan wa fitratan to amma menene yake damun mutane a yanzu suke yaba wa Allah kaman kaman ceceniya sai su kamanta Allah da wani mutum sai ya ce maka wai ya zama Allah Allah ya zama shi hmm? shi ka bautawa saboda tsananin bautarka da Ubangiji har ya kai ga ya maida ka shi, shi kuma ya zama kai, duk kun zama ɗaya, yanzu akwai biyayyar da za ka yi wa mai gidanka har ka zama shi? Eh? Ka futar da shi ko ni, kar ya taɓa kowace kwamfuta kai za ka yi, mm. duk harkokinsa kawai ka ɗauke masa akwai ran da za ka zama zai zama kai ta eh? to ibada za ka yi wa Allah har ka zama shi eh? wata rana haka kawai mai gidanka ne kana matsala da ni da ɗa'a komi da komi sai ya tarar da duk ka caccanja sa hannayensa kana ka canja akawun Eh? duk kawai abubuwa kana turawa a wani sabon akamu. ya yi magana ke ai yanzu mun zama ɗaya mun zama ɗaya da kai ni kai ne kai ni ne eh? wata rana kawai kwallon sai ya zo ya ga ka wuce falonsa yawa ne ce ciki na wajen wa amarya ce to ai ni kai ne kai ni ne ai wannan kai karin gume shi ka ce yawa ai Allah sarki nawa da in diga ba to Allah ne ba a wa haka sai ka jawo bayinsa ka ce kun zama bayina don ni da Allah mun zama ɗaya abinda za a yi wa Allah amma. matsayin Allah ka ba kanka inda za a kira Allah a kira ka eh? akwai lokacin da har za ka yi ibadar da za ka koma Allah tun da ka kasa aiki da ladabi da ƙwazon da za ka koma mai gidanka ya za ka koma Allah ba zai yi ba hmm? amma wai ya ce wai akwai zaman da za ka yi na wayan su kwanaki a ma tarbiya wai za ka ga Allah ko kuma akwai da za ka je ka yi ka yi ka yi ka yi ka fadi kawai ka ji ga Allah Allah ya shige ka ka zama shi ya zama kai kai ka hujjin nan ba ka dan bane hawa nan wallahi ka hujjin nan ba ka rage ko ana yi فإن قال فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا malam kenan yace idan mutum ya zo ya same ka yace kai mu manzo Allah ya yi waɗansu hadisai fa sai rikita mu hal hiya tamathilun aw ghayru tamathil aw ghayru tamthil hal hiya tamthilun aw ghayru tamthilin shin wannan kan misalta Allah ne aka yi a hadisan ko ba misalta Allah aka yi ba to Qur'ani ya ce laisa ka mislihi shay'un to kuma ga wasu hadisai kuma kaman sun misalta Allah ka san akwai dan shubha hmm. ko wayanda da haka suke bata sunna ya za ku ce Allah bai kamanta kansa da mu ba bayan ga hadisi wa nahnu nabauha baina ya yace to ga hadisin za mu aje a gaban fa in qala qa'ilun idan mai magana yace innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam haddathana haddathana ko idan yazo yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana hadisi kaza kaza kaza kaza kaza kaza to gashi kamar idan ya zo ya ce innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tadammuna fi ru'yatihi me za ka ce ana Allah ya kamanta kansa da kama haka za su ce domin cewa ya kama innakum ku satarauna rabbakum zaka za ku ga ubangijin ku kama raunar kamara kamar yadda kuke ganin wata lailatul badri daren sha hudu ko sha biyar la Muna ba tare da kun yi cincirindo ba tare da kun yi matsi juna ba wajen ganin sa fi ne fi ciki. fakala mai maganan yace yayi ya kama wal kafu mun sani ko malaman balaga sun ce kaf din na tashbihi to wa hada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace mu dai wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana wa nahnu min qa'idatina mu kuma a qa'idar mu an nu'mina bima qala bima qala rasul sallallahu alaihi wasallam a ka'idar mu kuma mu shine mu yi imani da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kama nu'minu bima qala Allah kamar yadda za mu yi imani da abin da Allah ya faɗa to gashi nan an wajabta mana imani da a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka wajabta mana imani da maganar Allah to ga nan Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un anan ya ce innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yati da abin yake fa ajibu an hadhihi an hadha al-hadith yace ku bada amsa game da wannan hadisi to ga amsa ma da yace naqulu najibu an hadha al-hadith cewa wannan hadisi wa an gairi ba ma shi kadai ba akwai hadisai da yawa bi jawabai ni jawabai guda biyu za mu bada al jawabul awwal mujmalu ɗayan na farko a dunkule ne wasani mufassal na biyu din kuma a rarrabe malam yace za mu bada amsa biyu amsa ta farko a dunkule amsa ta biyu a rarrabe fal mujmal amsa farko wanda take a dunkule annahu la yumkinu an yaqa an yaqa Ba baya yiwuwa a ce ta'arud karo ya afku baina kalamin lahi wa kalam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allazi sahha anhu abada wannan ita ce amsa a dunkule baya yiwuwa a ce an samu karo da juna baina kalamin lahi wa kalam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ce an samu karo tsakanin maganar Allah da ta manzon Allah matukar wannan maganar ta Allah sahata in ta manzon Allah sahata inganta an ku daga wajensa ba zai yi kuma an ce an yi karo da aya ba abadan maganar manzon Allah ba ta karo da maganar Allah subhanahu wa ta'ala abadan an gane wannan liyanar kul domin kowanne haƙƙun gaskiya ne wal haqqu la yata'arab gaskiya kun ba ta karo da juna wal kul min indillah kowanne kuma daga Allah yake wa ma inda duk abin da aka ce daga Allah ta'ala yake a la ya baya warware juna a ce wannan magana ce ta Allah wannan ma ta Allah kuma wannan ta warware wannan ba za a samu tanaku ba walau kana min inni ghairillahi haka Allah ya faɗa Qur'ani da a ce ba na Allah bane aka same shi dunkule da yawa maganganu tuli kai da an samu tuka da warwara amma da yake na Allah ne ba magana da ta warware wata Yake walau kana min indi lahi. qur'ani da daga wajen wani yake ba daga Allah ba la wajadu fi ikhtilafan kathira da an samu sabani ne yawa da an samu sabani ne yawa akwai sabani a qur'ani babu fa in waga ma yulimu ta'aruf in wani abu ya faru wanda kake tuhuma kai a ganinka kamar an yi karo fi ka, a fahimtarka to fa'alam anna hadha laysa bi hasbin nafsi ka sani wannan ba haka yake a nafsin ba kai ne ka fahimce shi haka walakin bi itibari ma indaka wannan lura da abun da yake wajen ka ne fa anta idza waqa'a ta'arud indaka kai idan irin wannan ta'aru karo ya zo a cikin tunaninka fi nususil kitabi wa sunnati dangane da abin da ya shafi nassi na alkur'ani da nassi na sunna sai kaga kamar aya ta yi karo da hadisi hadisi ya yi karo da aya wa imma li killatil ilmi matukar hadisi ba ingantacce muke magana ko dai ya zama ilimin ka ne yayi karanci wa ma li qusuril fahmi ko kuma kana da ilimin amma fahimtar ka ta kafa wa ma li tafsiri ko kuma ka kasa isowa inda binciken da zai fahimtar da kai yake shine wa ma li tafsiri fil bahthi wa ma li tafsiri fil bahthi ko kuma ka takaita ka takaita ka kasa wajen bincike bincikenka ne ya yi kaɗan wata dabbur lura da nasosin da kuma auna su da kwatanta su ne ya yi maka kaɗan walau ba amma idan da ka yi bincike sosai wata dabbarta ka lura lawajatta anna ta'aruba allazi tawahhamtahu la asla lahu da za ka fahimci wannan karo da kake cewa aya ta yi da hadisi ko hadisi ya yi da aya idan da ka tsaya ka yi dogon bincike sosai kuma da ilimi da fahimta da za a gane ashe wannan fahimtar taka ta cewa an yi karo a nan ba ta da asali wa in ma li su'il qasdi wa niyyati ko kuma wani in kaji yana faɗin haka dama muguwar manufa gare shi bi haitu tattarihu ma zahiruhu ta'arud ko ta yadda zai tabbatar da abu wanda in aka ganshi a zahiri za ka ji an yi karo da aya to irinsu zai nemo sai ya zo ya rinka karanta wa mutane shi dama manufarsa ya bata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya rika nemo irin waɗannan ayoyin irin su zai rika kawowa sai ya rika ajewa mutane amma idan ba haka ba to idan ya yi karatu ya yi zurfi ya yi bincike to zai gano akwai bambanci zai gano ba a yi karo da juna ba amma shi ya yi haka ne li ɗalabi ta'aru don dama yana neman inda za a ce ga hadisi ya yi karo da aya yanzu da yawa wani yana so maza ma ya ce wannan hadisin ya yi ra'ifi shi burinsa ya raunar hadisi wani akwai irinsu shi Allah Allah yake a ce wannan haza ba'ifu kawai shi burin sai ce ba'ifi ne ko da an samu magabata biyar wanda sun yi bincike sun ce sahihi ne in aka samu ɗaya fahimtar sa ya ce ba'ifi ne ce ai ba'ifi ne wane ya ba'afa shi bai yi adalci ba kuma kun gane kaga bai yi adalci ba fahimtar mutum ɗaya sai ta zo ta rusa wa'incan fahimtar wa'incan ya kamata ka ce wasu wane da wane da wane a binciken su hadisi ne sahihi amma wane ya yi kaza magabata za a ga sun ce jumhur jumhur sun ce kaza to in ka ji jumhur wa'inda suka fi yawa an gane ko to shine adalci wani shi kuma dama so yake kawai ya rika cewa wannan bai da asali wannan ba'ifi ne wannan ba'ifi ne wannan ma ba'ifi ne eh ji da aiki yawwa yanzu ya yi ilimi ya fi wani da wani da wani eh kuma ya biya so ya rika kawo irin wayannan shubuhar shubuhar ya rika nemo irin wayansu gaɓoɓi gaɓoɓi wanda ba a cika karanta irin su ba sai rika kawowa za a ce shi ma yanzu ya kawo sabon ilimi kuma ai yana nan dama domin ya rikita al'umma kuma alhali kuma wannan da ake yi din fa ba illa bane ba wai illa ne shi din don ya sanya rabuwar kawuna tsakanin jama'a kawai yau idan ka tar da mutane a kan bidiya lalle ne ka kawo musu sunna ko sun kita ko sun sota ka ce ita ce gaskiya in an rabu a nan alheri ne an raba karya da gaskiya ko in ka da mutane a akan shirka sai ka kawo musu tauridi ka ce musu wancan ba kyau a bashi ga wannan ko da an rabu a nan an raba tsakanin ƙarya da gaskiya amma in dai sunna suke yi sai ka tsakalo wata sunna sai ka zo ka kore su daga kan wannan sunnar kace ga wannan to wayansu za su bari wayansu kuma su kama naka wayansu kuma su ce su ba za su bar wancan ba kuma kowanne sunna ne don baka kawo shi ta siga da za ta fa'idantar ba kaga ka raba kan al'umma sai a tar da wannan in yayi wannan ya ga wani yana wancan sai ce wannan shi ma dan bidiya ne alhali kuma duka sunnoni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci yan sabbin ilimi ne suke irin wannan amma asalin masu ilimi masu rubutu zaka tarar suna baiwa malamai haƙoƙinsu kuma suna baiwa kowane bangare na sunna haƙƙinsa amma ban da mu mu yanzu ko da yaushe ka ƙoƙari ake sai an gano wata matsala wanda ko da wannan matsalar ba ta taka kara ya karye ba sai a girma mata, don a raba kan mutane don a musguna wa wani wanda da yana karbuwa a cikin jama'a sai a ɓata shi sai waɗansu su yarda ya ɓatu waɗansu kuma su ce sam suna tare da shi kaga an samu illa wa'azi maimakon ya yi amfani ya zama ɓarna ya zama ɓarna an yi wannan lokacin fa in ka shiga masallaci ka ji an ce assalamu alaikum sau ɗaya eh. ayyawa yan nan yan bidiya ne sun koma bidiya su gane ba eh sallama ɗaya wayancan kuma in suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi wannan ka ta bar maliku eh ta hmm. bar mawa malik shi ma ya kago ne eh, ya zama illa to eh dukkan su kuma akwai eh duk sallama sai aka yi menene na sallama a cikin? in ka tarda littattafai masu adalci in sun zo za ku ce maka gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan akwai a cikin da suka zo daga baya dai wanda wanda yake ne daga bayan baya a wajen tantance hadisai na Nasiruddin shi kansa da ya zo a wurin adalci ne shi ma adalci yayi a wurin ne dai wanda yake ne mai cikin masu binciken hadisai a ƙarshe ne na ƙarshe har yanzu dai daga shi tukunna ba a yi wani san daga shi ba wanto don shi ne wanda kuma an samu magabatansa shi ma da karatu wa'insu ya yi har yin wannan binciken don shi kwanan nan ya zo ka sani tunda shi ai akwai bidiyon za akwai hotuna za akwai ko yanzu haka ma kila akwai sauran rayayyu wanda sun san shi ba wai da ɗaɗɗe ba ne amma kaga shi kansa in ya zo irin wayannan matsalolin zaka tar da yayi adalci a wasu wurare duka kamar mu ba mu san wannan ba ba a yi wa juna adalci sam kuma adalci ba wai ana yin sa akan bid'a da sunna ba a ce kowa a ba shi haƙƙin sa ba a ba bid'a ba ta da haƙƙi a musulunci shirka ba ta da haƙƙi a musulunci wannan kore su ake yi amma in dai abu an taɓa samun manzon Allah ya yi shi karka kafurta mutum ko ka bid'antar da shi akan wannan ko kuma wata matsala da fahimta ce aka yi ba nassi ne ya zo karara ba a fahimta ne to shi ma karka kamba ma shi don ni ma ina iya yin fahimta kamar yadda ka fahimta ko wani malamin kuma ya yi wata fahimta sama da taka yanzu akwai abubuwa da yawa suna nan wanda yan uwa suna tsanar yan uwa a kansu eh yana da kyau mu da muke yi tiyarin sunan nan mu rinka tafiya da hikima mu rika tafiya cikin hikima cikin hikima yanzu an yi lokaci da yanzu idan mutum ya zo ya kira sallah cikin masallaci ma ya ce ya yi kuma fifika ne za ka sa sai ta je ta fita can waje ta sautin ya fita waje ko eh. to da ya ake da ba fifika sai a fita waje to in ka fita ya kamata ka aje fifika sai ce kai to kaga idan kai kuma fahimtar ka ce haka sai ce to ba da fi fahimtar ka ne amma in wani yayi karkace dan biliya ne don da manar ake hawa kai ma yanzu sai ka hau manar in haka kake so ba wai ka fita waje ka yi hukui ba sai ka hau minar sai ka hujja kanka ta sama yake to kayan yadda su bilal suke yi ko da masallaci gida ne na ce mala to zai ka fita ka hau wani da kali mai tudu haka suke yi akwai da kali da ake ajewa sai a hau saboda sautin ya je nesa don su a lokacin ba su sa wani gwangwani da sauti zai je nesa ba mun ko mun sa mm. ko muka yi ittifaqi ci gaban addininmu ne hakan mm. ba mu ce a bane wannan da yake kowa yana yi kuma in ka cire ba za ka ji ba ka yadda shi kan ka ta shi ka yadda shi kan ka rike shi to amma me ya sa wannan kuma baka haura sama ba ka aje shi Sannan da kai an ce to shi kenan fahimtar ka ta yi kyau lallai hakika suna fita waje su kiran sallah kuma kai daidai to amma wanda yayi anan din ya rike sifika ta fita da sautin yaje shi kuma ina nassi da za ka kawo wanda ya fi an da shi to kun ga muna sanantawa a wani wuri har mu zo muna gaba da junanmu yana da kyau kawai fahimtar ka yafi ta yi in dai bata saba wa sunna ba sai ka yi ni ma fahimta ta in dai bata saba wa sunna ba shikenan tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan sabanin fahimtar da baya saba wa sunna kuma ba wai fahimta da ta saba wa sunna ake magana fa kowa ya rike ba fa ku rika fahimtar wannan yawwa kar ka je ka samu wata gaba ta bid'a ka rike ka ce ai istilahu ummati rahma a sharrun yi sabanin al'umma rahama babu inda sabani zai zama rahama kuna ganewa yauwa amma in dai har akwai dalili mutum yake yin abunsa akwai dalili kai kuma ko kuma kayi wata fahimta dalilin ka ba aya ce karara ba ba hadisi ne karara ba to kar ka tafi da wancan ko ka an da shi ka tabbatar da dai kawai kan shi ya kwanta maka rai dama ya ribuka ila ma la buka. ka gane kar kuma ka zo ka koma gefe kana gulmarsa domin haka muke yi gulmar juna ba wanda muka bari gulmar junanmu mu kawai muke ta yi wai wannan fa sunna da sunnan ma ahli sunnati ahli sunnati amma ba mu da aiki sai zargin juna kullum kai mu wannan bai mana ba don yana dan abu kaza kai wannan ya yi kaza ai wannan mu kasa samun ɗaya tsayayye yau wane ne liman gobe mun kore shi yau wane ne mai karantarwa na siya gobe an watsa shi wannan ne yau gobe an kore shi kuma idan ka bincika akan abu kiris kuma duk sanda aka tunkuke wani jigo yana ɗaure da waɗansu dabbobi dangwali ne da shi to wannan ɗin dangwalin sai sun rabu biyu wallahi sai su rabu wani sai ya ji a ransa bai son ka kai da ka zo yanzu wancan yake so haka ne sai dai a yi sabi haka nan eh shi yasa qur'ani yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana yawa a rika kira da hikima da wazuzzuka masu kyau ko shakka babu fahimta in tana da kyau ba ta da matsala domin in ka fahimci nassi ga yadda yake sai ka tafi da shi ku dubi tafsirai malamai ne ai dakkan malamai amma zai gaji an ce malami kaza a tafsirinsa ga yadda yake malami kaza a tafsirinsa ga yadda yake kuma aya ɗaya ce kuma da ma aya qur'ani ta wuce dunkule daya haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mu rinka bai wa ilimi haƙoƙinsa sannan mu rinka bai wa jama'a haƙoƙinsu domin musguna wa ɗan adam ta toza ta shi lokaci guda ba adalci ba ne ba adalci ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana tabin mutane ne a hankali haka yi tabin su lokacin da suka zo suna cewa masha Allah wa sha'a Muhammad bai huto ya yi musu faɗa ba sai lokacin da wani bai hute da aka yi mafarki wai ya je ya samu yahudawa ya ce musu ku kun cika mutane ba don da kuke cewa uzairu dan Allah ba ya ce ka ko ma gaskiya ba ku da matsala ba don kuna cewa ma sha Allahu wa sha Muhammad ba su kuma wayannan da ya je ya same su nasara ya ce kai nasara ba ku da matsala wallahi ba don kuna cewa Isa dan Allah ba ya ce ai kuma ba ku da matsala ba don kuna cewa ma sha Allahu wa sha Muhammadu ba sai zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ga abin da ya faru ba ce eh me yasa kuke cewa masha Allah wa sha Muhammad Kulu ma sha Allah wahdahu ku ce Allah kadai akwai abu ina so kullum in gaya muku wata matsala wata matsala ta hana amma yau ta yi dalili don haka masha Allah wahdahu Allah ya so shi kadai don haka ku daina cewa masha Allah wa sha Muhammad kaga annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake idan kuma zai zo wani abu ya faru in wani yayi abu daya mutum ya cikin sabansa ba cewa yake wane yace me yasa mutane suke yin kaza suke kaza suke kaza eh kana ciki sai a ce me yasa mutane waɗansu suke kaza suke kaza suke kaza ba wai wane kace kaza kace kaza kada kaza kaza kaza a ci masa mutunci cikin jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake sai dai ce me yake damun mutane wayansu ne suke yin abu kaza da kaza barira ce fa ta nemi yanci gun masu bauta daddaita sai suka ce sun dora mata kuɗi kaza in ta gama biya ta samu yanci sai ta zo ta samu Aisha tana neman taimako sai aisha ta ce ba wai in taimake ki kaza ki biya wata ran kaza a'a ki je ki ce duk zan biya kudin yau ki samu yanci amma ni adda wani ta kai ki domin dama wanda ya yanta bawa shine majibincinsa sai ta je ta faɗa musu sai suka ce san su ba su yadda ba sun yadda dai ta yantu amma su adda wani ta lokacin da ta dawo ta gaya wa Aisha ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ce me kuke tattaunawa ne da Barira sai ya ce gashi tace ma gashi gashi gashi ga inda muka yi amma sun ki ni na ce in biya kuɗin gaba ɗaya yau ma ta samu yanci amma sun ce sam tace Barira ki je ki ci an da, ki je ki ci an yadda ba da kuɗin aka ba da kuɗin ta samu yanci sai da aka haɗu a masallaci hau mimbar ya ce me yasa mutane suke yin shari'ar da ba ta Allah ba alwala'u liman ataka walittaka ta wanda ya yanta bawa ne daga yau duk mutumin da ya yanta bawa shine waliyinsa kaga shikenan barira ta samu yanci walittaka ta Aisha eh kuma bai ce suwane suwane ba daga nan cewa me yasa mutane suke hukunci ba sa jiran na Allah Eh? to daga yau duk wanda ya yanta bawa shi awwaliyinsa in baka yanta bawa ba ba kai ne waliyinsa ba kaga bahira ta kubuta daga bauta ta kubuta daga wani takasu cikin hikima kuma wa'annan ba tare da an zo an ce wane da wane bane to don haka kira cikin hikima ya fi tasiri sai kaga ka fi tafiya tare da wa'anda suka fahimci addini amma idan kana son fice zuhuri lokaci guda za ka yi ta abin da za ka fata wa'yansu gyararrun ga kuma gyaran ma ba a gama ba ga barna can da yawa ka bar ta ka shigo ciki akan wa'yansu shubuha shubuha kake yi to sai ka da taron da aka yi maimakon ana so a karo kai kuma kana kokarin watsawa to wa'azi yana da kyau malamai mu almajirai ne bin ku muke amma idan ku yi hattara ba za ku yi ta tarawa kuna watsawa in wannan ya tara wannan ya zo ya watsa a yi irin mulkin najeriya wannan shugaban in ya faro aiki in wani ya zo ba zai dora kan wannan ba don kar a je aikin wani ne sai ya waƙar da wannan sai ya kirkiro na shi ma ba za a gama shi ba in wani ya zo shi ma nasa zai kirkiro kuma ba za a gama ba sai a yi ta yi ba amfani har yanzu wai ba mu wuce wutar lantarki ba har yanzu a kamfen ɗin ba wuce ruwan sha ba har yanzu wai ban wuce makarantun firamare ba najeriya ba shekara nawa har yanzu wai mutum zai zo a zaɓe shi wai za mu yi muku ƙoƙarin ruwa ruwa har yanzu a najeriya wuta ba a wuce nan ba makarantu ba a wuce asibiti ba har yanzu ai ya kamata a ce da an wuce wannan guri tuni to haka karantarwa ma sai haka mata a wasu abubuwa da an wuce su da dadewa to sai an gina an gina sai a gunne ana yin tonon ya juju eh sai sun yi kankara sun yi kankara sun su ce gobe kan ko da yardar Allah ko babu ilimin mu da kwazon mu zamu kurma sai zo tar da koma sai ran da suka ce insha Allah sai su zo kuma sai su kurma lokacin ba ma don haka yana da yawan mu gane menene muke a cikin karantarwa Allah ya taimake ku duba dai malaman nan yanzu ka duba irin wannan maganganu da malamin ne yake yana har yanzu in ka tarata duk za ka tarata abin da yake jan hankali ne kawai da kwatance yake ba tare da yana batanci ga wanda yake cikin sunna ba mun kuma yawanci mun bar yan bid'a ba ruwan mu da su mun bar kafurai ba ruwan mu da su mu ya mu ahli sunnati wal jama'a muke so mu rika ganin laifin juna hmm. ake ganin laifin juna ma dai wala to yaushe sunna za ta yi ƙarfi eh yaushe za ta yi ƙarfi kudin kanku wai wannan ya ce wa wannan ya kuskure wannan bai yi ba nan ga can kuma duk gaba ɗaya ma kwandon ne eh? ba za a yi magana ba kuma wanda wannan din da kake kawowa ba ma wani abu ne wanda yake in an yi shi ma laifi ba ne a kawai wata fahimta ce ka gano a yana muke hmm? a hannun dama ne na to ka ahli zaijin lazina yattabi'una al-mutashabi sai ya zama daidai da alubai masu kokarin karkata ko da yaushe su ka gaba abinda suke bi sai irin wa'annan point point din na shubha mutashabi suke nema kawai mutashabi su duk inda za su nemo mutashabihun to irinsa suke nemowa ba za su nemo wata gaba da za a samu maslaha take ba sai dai su rika nemo irin waɗannan wurare da shubuha shubuha take wa ya tafarrau ala hadal jawabin mujmal yanzu abinda nake so mu samu rassa a cikin wannan jawabi dunkulalle annahu yajibu alayka inda al-istibai abinda nake so in nuna maka wajibinka ne lokacin da abu ya rikitar da kai an tarudda al-mustabiha kamar da wannan abin da ya rikitar ila al-muhkam zuwa ga ayoyi inda suke karara in abu baka gama fahimtar sa ba baka samu aya karara ba baka samu hadisi karara ba to ka koma kun hadisan da suka fito da abu karara da ayoyin da suka fito da abu karara domin cikin qur'ani akwai ayoyi muhkamat akwai wa'anda suke mutashabiha to mutashabiha din da baka gane su baka dawo ka tsaya akan muhkam domin ka bauta wa Allah da dalili ba tare da ka zo ka bauta maka kana shakka ko haka ne ko ba haka ba ne an gane wannan a li'anna hadhihi tsare? domin wannan hanya tariqur rasikhin fil ilimi ita ce hanyar malaman kwarai waɗanda suke tsaye akan ilimi ba son girma ko son zuhuri ba qala Allah ta'ala ga abin da Allah ya faɗa huwa allazi anzala alayka alkitabu Allah ne ya saukar maka da littafi minhu daga wannan littafin akwai ayatun ayoyi muhkamatun waɗanda suke hukuncin su ƙararai ke fitowa dalla dalla in an fassara maka ma baka buƙatar dogon bayani muhkamat hunna ummul kitab su suka fi yawa su ne suka gama alƙur'ani din mutashabihu din ba su da yawa shi yasa yake wa ukharu akwai waɗansu tuni waɗanda su za ku rikita ɗalibi So yaya matsayin da ya kamata ɗalibi ya tsaya a nan fa amman na fi qulubihim zayghun haka ne ko amma kaga su wa'inda su zuciyarsu ko da yaushe karkata ne da son karkatar da wa'ansu fa na mata tashabaha minhu sai ka ga irin wa'annan masu wuyan fassarar irin su za su rika nemowa sai su rika kawo su cikin jahilai inda ake so a fahimtar da su na kusa kusa din su gane sai ka rika ɗebo mai tsada tsada mai wahala sai ka kawo musu yau za su gane wani abu to wa'innan da suke son karkata da kuma karkatasuwa wa'inda suke son sai sun yi wani irin abu wanda malam wane bai yi ba to wa yatabiruna ma tashabaha min za a ga suna bin abun da yake rikitarwa din daga wannan Alƙur'ani. me yasa ibtida alfitinati don neman fitina wa ibtida tawili don neman waje sun fassara shi wa ma ya'lamu tawiluhu illa Allah Wani fa ba wanda ya san fassara sa sai Allah to mutanen kirki ya suke ga abin da mutanen kirki suke warrasikhuna fil ilmi waɗanda suke tafi a kan ilimi ya na in suka da irin wannan sai su ce aman na bihi mun yi imani da shi kullum min inda na duka daga wajen ubangiji ne don haka in ka da aya ta yi magana ba ka gane inda ta dosa ba ga wata ta yi magana ne kaga kamar sun yi karo da juna ka ce aman na bihi kullum min inda rabbina mun yi imani duk daga Allah suke domin ba ka iso ilimin da za ka gane bambanci bane ko tsaya a inda ka gane ka samu wata wani hadisi ya ce kaza wani hadisin ya ce kaza wannan sunnar an yi ta a lokaci kaza waccan sunnar an yi ta a lokaci kaza Ba ka gane ba to ka tsaya a wacce ka gane kuma kar ka bata wacce baka gane ba ka ce kullum min indi rasulina duk daga sunnar manzon mu suke kun fahimci wannan kar ka zo ka bata wata sunna ka inganta wata sunna a matsayinka na kuma baka san asalin su ba duka asalin su duka dai ka yarda daga manzon Allah suke sunnomin haka in kuma ayoyi ne ka yarda daga Allah suke kawai wannan shine kukutarsa kullum min indi rabbina duk daga wajen mu suke shine aikin warrasikuna fil ilmi a ah, ina ne wa ma yadhakkaru illa ulul albabi amma wallahi in ba wanda Allah ya bashi lukku ba madarar hankali ba ba ba kowa zai wazantu ba irin wannan tsarin sai masu hankali ne suke bin irin shi ku duba imamu shafi ya yi karatu gun imamu malik kuma babu wani gaba da za ka kar da imamu shafi'i yana kaburtar da mutanen da suke almajiran imamu maliki haka imamu maliki kuma duka idan ka bi salsalar karatu cikin su duka cibiya ɗaya ne duka sunna ne kama mu ba haka muke karantarwar mu ba sai ka ji wannan malami ne na sunna ya zo yana caccakar wani malamin sunna wancan ma na sunna ne yana caccakar malamin sunna saboda akwai soye-soyen zukata da ake sawa a gaba ah. wa ya miluna almutashabi sai su ɗauki wannan na rikicin alal mukam maimakon su ɗauki wanda fassararsa ta fi sauki su karanta wa mutane hatta ya bakan nasu kulluhu mukaman idan suka ɗauki mai saukin ana yi ana yi har sai ga nafsi kowanne ya koma mukami kowanne zai koma mukam wannan to ai wannan ma haka yake lokacin da sayyidina Umar ya cukumo sahabin nan ya taho da shi gaban manzo Allah sai manzo Allah ya ce masa haba Umar ala isilika hirsan sake shi ma ka sake shi ya aka yi yace karanta Qur'ani yayi bayan da ka koya mun ba <laughs> to kai ya kake karanta naga qur'ani yace ga yanda nake karanta in sai ya karanta sai ce to ai haka Allah ya saukar da shi yace to kai karanta in ji ko kai ne kai kuskure shi ma sai ya karanta yace sai na karanta yanda manzon Allah ya koya ni. sai ce to ai haka yake wancan kuma da ya dace karanta wai karanta yanda na ji a nan ma gaban manzon Allah haka ya karanta yanda na ji yana yi a can sai manzo Allah ce to ai haka aka saukar da shi kai ma haka aka saukar da shi yace ai qur'anin na ala sab'atu ahrufin an saukar da shi akan harufa bakwai ne to kaga yana da buƙatar ilimi yana da buƙatar nutsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Umar akan qira'arsa ya tabbatar da wannan sahabin akan qira'arsa daga nan kawai suka rungumi juna maganar da ya kare rikici dama tsoro yake ko yana so ya canja qur'ani umar kuma baya son abin da zai shafi matsala a ayar qur'ani don shi yana da zafi shi yasa aka ce shaidan ma in ya hango shi a layi kaucewa yake eh na okay sai mu tashi a صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في ناره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء akwai walimar da aka gayyata insha Allah gobe a bandaya